وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أنواع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دابيو قوات رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوى مدينة نعده كرا دبو دا دليه دا أربعين دبقوي وان بيزو ديدي دا شاء ga watan uku a Gregorian kalanda dubu biyu da ashirin da shida don ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke yi a wannan masallaci mai albarka masallacin alhaji abubakar yaya arabi wanda aka fi sani da masallacin miyatti a nan cikin fadar jihar gombe a nan anguwar bolari a kuma kan titin mai kama yusuf sile street idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan a wannan sura ta mai albarka suratu luqman kuma sura ce wacce ita ne ta hamsin da bakwai daga sauka daga ubangiji subhanahu wata'ala sannan ita ce ta talatin da ɗaya daga cikin jeren giyar surorin alkur'ani da suke cikin mushaf mun kwana a nambar aya ta goma sha tara yau kuma za mu tashi kan nambar aya ta ashirin insha Allah Allah rama mu je subhanahu wa ta'ala yace alam tara shin baka gani bane ko alam tarau ba ku gani ne anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi lalle Allah madaukakin sarki shine ya hore muku abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin kasai wa asbaga alaikum ni'amahu kuma ya kwaranyo muku ya kuzo muku ya malalo muku ni'amahu ni'imominsa zahiratan wa batina wanda suke a bayyana kuna kallo da idanunku da waɗanda suke a ɓoye wanda ba ku san waɗannan ni'imomi ba Allah ne kaɗai ya san su wa minan nasu amma tare da haka daga cikin mutane man yujadilu fillahi ghairi ilmin akwai wanda ke jayayya da Allah ba akan ilimi ba wala hudan babu wata shiriya da ta jagorance shi zuwa ga wannan jayayyar da yake da Allah wala kitabin munir babu wani littafi mai haskamar wanda yake haskamar yake mar jagoranci akan cewa abin da yake kai daidai ne wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah idan aka ce musu su ba abin da Allah madaukakin sarki ya saukar qalu sai ka sun ce bal a'a nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana za mu bi dai abin da muka samu iyayenmu a kai Allah ya ce awalau kana shaytanu yad'uhum ila azabi sa'ir iyayensu nan koda kuwa suna kiran su ko shaytan yana kiran su zuwa ga azaba mai ruruwa ita ce azabu sa'ir na fata an fahimta azaba mai ruruwa azaba mai balbaluwa to koda shaytan suna kan tafarkin shaidan wanda ke kiransu zuwa ga azaba mai ruruwa He su ce sun bi iyayen nasu ai ba kowa ake bi ba sai wanda yake kan shari'a ina fata an fahimta ba kowa ake karɓar sako daga gurinsa ba sai wanda ya zo da aya ko ya zo da hadisin annabi muhammadu sallallahu alaihi wa wasallama shine ake karɓar sako daga gurin shi shi ake wa biyayya shi ake wa da'a shi ake amsa daga gurinsa kuma a yi aiki a samu lada a gurin Allah yanzu iyayen nasu ko da a ce shaidan ne jagoransu yana kiran su zuwa ga wutar sa'ira sai su ce sai sun bi wannan iyayen nasu ina fata an fahimci magana to wannan yana daga cikin abin nan yasa a cikin suratul baqara yace wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna ما انزل الله حقا ce wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah idan aka ce musu ku bi abin da Allah madaukakin sarki ya saukar qalu sai kaga sun ce bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana za dai mu bi abin da muka samu iyayenmu suna aikatawa suna aiwatarwa na addini ko na rayuwa wato su ne yan yan mumun tashi mun ga iyayenmu akai kenan ko ƴan mumun tashi mun ga babanmu haka yake yi babanku qur'ani ne shi ko hadisin annabi muhammadu ne shi na fata an fahimci magana in mun tashi mun ga a gidanmu to gidanku gidan annabi muhammadu ne ban gane ko kun fahimta ba ba wani maganan ka tashi ka ga babanku ko ka ga mamarku ko ka ga gidanku ko ka ga babbanku ko ka ga kai ko ka ga malamin kuma yana yi ne ka bincika ka gane shin abin da aka ramaka Allahu nan yake ni ma daidai ne ko ba daidai bane domin a cikin aka ramaka Allahu shin akwai wanda ba sa yin daidai ko ba haka bane to shine Allah ya ne eh, ce musu idan aka ce musu kuma abin da Allah ya saukar na alqur'ani kuma abin da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya zo na hadisai ya kawo mana na hadisai qalu he kaza sun ce bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana a'a za dai mu ba abin da muka samu iyayenmu suna aikatawa Allah ya ce a walau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an ko da kuwa iyayen nasu ba sa hankaltar komai na addini ba su da hankali a addini ba su da hankali a sunna ba su yan bid'a ne mushrikai ne mabota gumaka masu zuwa gidajen bokaye shikenan kawai sai ka biya musu kawai da saboda su suka haife ka ai yadda ɗan adam Allah yake da haƙƙi a kanka to ka sani iyayenka ma suna da haƙƙi a kanka to haƙƙin Allah in ya biyo ta kan iyaye murƙuse su ake abu haƙƙin Allah a take su a wuce wannan ita ce gaskiyar magana na fata kun fahimci magana duk abin da yake haƙƙin Allah ne take iyaye ake a bayar da haƙƙin Allah an gane magana da ke ku baka ji jiya bane yace wa in za hadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun mm tabi ya isa haka alaramma Allah madaukakin sarki yace wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala kuma. idan iyayenka suka jaka akan kai shirka da ni abinda baka da ilimi akan cewa na halatta wannan shirka din Allah ya ce karka bi su fala kuma. amma wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa anan duniya kai musu mu'amala mai kyau ina fata an fahimta don haka Allah ya ce a walau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an ko da iyayen nasu ba sa hankaltar komai na ƙur'ani ba sa hankaltar komai na hadisi ba sa hankaltar komai na hukunce hukuncen shari'a sai su bi su kai. to nan ne muke jan hankalin iyayen Allah akwai iyayen da suke tankwara ƴaƴa akan abin da Allah bai yarda da shi ba manzon Allah bai sa masa hannu ba to duk wanda ya tankwara ɗansa ko ƴarsa akan abin da bai halarta ba ko bai kamata ba ko bai zama sunna ba ko ba tauhidi bane shirka ne yace dole sai ɗansa yayi wallahi in ya rinjaye dan ya aikata to zunubin dan yana kan uban zunubin yar yana kan uwar na fata an bayyana magana saboda ke kika data kika tankwara ta ta aikata abin da bai dace ba za ka ga wata uwa ita take injiniyarin yadda yadda za ta yi maganin kishiyarta a gidan aurenta ana samu ko ba a samu kuma ta yadda ta bi ta akan haka har ma ta dinga turo mata da kullakullan magunguna sai barbada mata saka mata a kaza yafa mata kwaba ki shafa a guri kaza uwa kaga tana ɗora yadda akan shirka akan abubuwan da musulunci bai yadda ba akan abin da zai zama cutarwa ne ga dan adam uba kaga shi yake zama da yaro yana mitin da yana tattauna da shi akan yadda za a shirya wani zalunci da wata keta da wata mugunta shine a walau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la nuna? ko da iyayen nan ba su hankalci komai ba ko da ba sa gane komai na shari'a in sun tsora ka akan abin da ba daidai ba sai ka bi su ba haka ake yi ba sai kai musu nasiha ka ce babu wannan shari'a ta hana musulunci ya hana annabi muhammadu ya hana qur'ani ya hana sunna ta hana ke kai za ka gaya mana sunna ya ce eh, gaskiya baba in dai na san ta zan gaya maka ya dai ka yi haƙuri kai za ka gaya mana qur'ani ya ce eh, in dai na san ayar zan gaya ma baba dan ba wanda ya fi ƙarfin a jamar aya ko akwai ko akwai wanda ya fi ƙarfin a jamar aya ba wanda ya fi ƙarfi kawai dai asal hanyar da za a jamar ba tare da an ci mutuncin shi ba ba tare da an nuna masa kaskanci an wulakanta shi an kaskantar da shi ba amma ba da wani a duniya da ya wuce a jamar aya saboda haka in ya nemi jayayya da kai akan wannan Allah ya ce karka bi shi fala tusihuma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa to haka dan haka kowa yana da haƙƙi ku ƴaƴa kar ku dinga tashi kuna cewa abinda muka ga iyayen mu akai ku kuma iyaye kar ku dinga dora ƴaƴan ku akan abinda ku kuke so su yi koda ku ya saba wa shari'ar Allah ya saba wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kaga danka ya gano zuwa masallaci to ka bar shi kar ka zo kai ta tsangwamar sa ka ce kai na gafa kana zuwa masallaci kar ka zama dan boko haram wa ya gaya maka dan boko haram yana zuwa masallaci bi ma'ana wai yanzu daga an ga kana da riko da addini a gida ma wai tsoron ka ake ji wannan ai yahudanci ne ai yahudu ne suke taka tsantsan da mutum in sun ga yana da riko da addini amma musulmin gaskiya idan an gan shi ko in ka ga naka ya rike addini murna ya kamata ka sannan kai guiding nasa ka kuma nemi wanda za su kara guiding nashi ba shi kenan ba ce a naga kana da kokari to ka dinga zuwa gurin malam wani kana daukar karatu eh malam wani eh to ga ɗana naga mutum ne mai hazaka yana zuwa jam'i yana zuwa gurin hadda yana zuwa islamiyya yana zuwa kaza da Allah a dinga guiding nasa ka san yaran yanzu idan ba ana yi ana dora su akan abin da ya dace ba kuma sai kafa ta zame to wannan shine abin da ya dace amma ba wai ka taka mar burki ko ka hana shi ko kuma ka dinga tsangoma sa ka ya cika zafin kan addini ba ko kuma in zo da shawara a gida ya ga kanwarsa tana abin da ba daidai ba ya zo ya ce baba ya kamata a taka wansa birki ka daka mar tsawa ka kore shi ko ki daka mar tsawa ki kore shi ki ce ka fi mu iyawa ne wato kai ne ma ka haife mu kai za ka gaya mai ne da zamu yi a'a ita gaskiya ana karɓar ta ne ko da daga gurin wanda ta ko daga gurin wata ce ina fata an fahimta ka karɓi gaskiya ko daga gurin ɗan da ya haife ka ne karɓi gaskiya ko daga gurin ƙaninka ne karɓi gaskiya ko daga gurin ɗalibinka ne unzur li zatil qawli la min qa'il wal haqqu maqbulun walau jahil aka ce kalli zatin magana kar ka kalli wanda ya faɗe ta ita gaskiya a bar karɓa ce ko daga gurin jahili ta fito yanzu idan jahili ya zo yace kul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ba sai mu ce allahu akbar ba amma fa jahili ne ko ba haka bane amma abin da ya fara meye ne gaskiya ne kul Allahu ahad allah shine kwaya ɗaya tilo ɗaya ɗayan da bai da kishiya to dan shi jahili ne baya karatu sai ya karanta mu ce a'a ba a haka ko kuma don akramaka Allah ya zo ya ruga ashar sai mu ce Allahu akbar a sai mu ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim akramaka Allah baka yi daidai ba ba don ta fito daga bakinsa shi kenan ta zama ayar Qur'ani ba ina ba ta an fahimta ba don ta zama fito daga bakinsa shi kenan ta zama hadisin manzon Allah ba a'a tana nan a matsayinta na kuskure na ba daidai ba ko da dai daga bakin malami ta fito ban gane ko kun fahimta ba dan Allah idan addinin addinin mu muna auna shi da irin waɗannan ma'auna za a samu matsala za a samu ba amma haka kawai mutum kawai dan baka san sa a zatin sa haka sai faɗi gaskiya sai ka ce ƙarya yake kai kan kan kai ma ka san ƙarya kake wallahi dan ka san abin da ya faɗa din gaskiya ne kawai kai ne baka kauna shi ina fata an fahimci magana sai mutum ya zo ya aikata abin alheri sai ka kushe saboda baka kaunar shi kai kanka ka san ƙarya kake abin da ya yi abin alheri ne kawai rashin ƙaunarsa ne ya sa ka kushe abin da yayi an gane maganar da kyau ko saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce walau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtaduna alaramma Allah ya ce bal qalu inna a aba'ana wa inna Allah ya ce bal ba haka bane qalu cewa suka yi inna wajadna ana ala ummati mu mun samu iyayenmu ne akan wata tsari akan wata tafiya akan wata aqida akan wani yanayi akan wani suluki wa inna ala asarihim muqtaduna kuma mu masu koyi ne da su akan digadigan su ina fata an fahimta to ba a so ya zamanto duk abinda kaga wani yana yi dan kawai jagoran ka ne sai ka yi kuma kai jagora ya kamata ka zama duk abin da kake yi ka yi hankali da abin da kake domin akwai wanda ba sai ka ce ku yi koyi da ni ba haka kawai za su ganka kana yi ne su koyi da kai haka ne ko ba haka ba to yasa ake so da malami da uba da uwa da yaya da babba da kawu da shugaba duk wani wanda Allah ya bashi matsayi to ya dinga ta tsantsan da abin da yake a cikin al'ummarsa in ba haka ba to baka san lokacin da za su fara koyi da kai ba ana rera waka akan tawus wayo masha tawus yawman bi ikhtiyali fa qayyadahu bi mishiyatihi banuhu fa qala ama tahtaluna qalu bada'ata bihi wa nahnu muqalliduhu wa yanshu nashu al-fityani minna ala ma kana awwadahu abuhu wai masha tawus yawman bi ikhtiyali tawus ne ka san shi tafiya takama yake in ya ta tafiya he yana haka yana rishi yana daga kafa daidai yana saukewa faqalladahu bi mishyatihi banu wata rana yana tafiya sai ta kai bari ya waiwaya ba ya ga ƴaƴansu suke tafiya kawai yana waiwaya sai ya ga ƴaƴansu ma suna haka suna takawa suna risawa ina fata an fahimta ma amma na yace kai yaya kuke takama dan kun ga ina yi kuma sai ku yi qalu sai suka ce wa uban ta bihi baba kai ka fara wa nahnu muqalliduhu mu koyi muke da kai inda kai tafiya normal mu ma normal zamu to amma yanzu tunda kana takama to ma takama mu ina fata an fahimci magana kaga baiti ne gashi kamar almara amma kuma wallahi darasi ne a ciki kenan duk lokacin da ka zama jagora abin da kake aiwatarwa to shine mabiyanka suke suke aiwatarwa so masu kaunar ka suke aiwatarwa ربنا wakalu za ka sun ce idan kiyama ta tashi an shiga wuta da kafirai da wanda suka bi su da mutanen banza da wanda suka bi su idan aka shiga wuta za su ce inna afa ta na wa kubara'ana ya Allah mu mun bi gaban mu mun bi wanda suke jagorori a cikin lamuran mu inna a ata'ana sadatana wa kubara'ana da kuma manyan mu fa na sabila gashi yau an waye gari ashe sun batar da mu kan hanya ashe hanyar da suke bi wanda muka yi koyi da su ashe ba ita bane rabbana ya ubangiji sai da min al'azabi ka ba su rubin biyu na azaba da tasu da suka aikata da tamu da suka ja mu suka halaka mu ka rufa ma ya musu azaba guda biyu kai musu tasu daban kai musu tamu kuma daban ita ma shine atihim bi isaini min al'azab wal anhum kabira Allah ta tsine musu albarka a wuta to ai tsima ta kare sunna mutun ya shiga wuta amma a wutar ma kuma wanda suka ja ku kuka ja akan banza wanda kuka ja akan aikin banza kare tsine muku albarka za su dinga yi wannan wani irin masifa ne da ma ina fata an fahimci magana to kaga tasirin biyayya kenan ga wanda yake jagorancin mutane ga wanda yake ainihin wato tafiya da mutane ga uba a cikin gida ga uwa a cikin gida ga shugaba a ma'aikata ga gwamna a gari ga shugaban kasa a kasa ga kwamishina a ministry da kuma limami a masallaci an gane magana da ke ku eh dole ne idan ana yi a dinga tabo gida kuma eh wa'azi wa'azi wa'azi amma kuma ku dinga taba kanku da kanku to shine wa'azi yayi dadi kenan amma kai ta zabga mutane wa'azi kai baka yi wa kanka ai wallahi ƙarya ne wa'azi dole a yi wa kowa kai ma mai wa'azin kai wa kanka wa'azi to shine kayi gaskiya kenan wanda zai ya ji zai ma kyakkyawar fahimtar cewa wannan da gaske yake so yake da da mu duka mu gyara Allah ka ba mu ikon gyarawa gaba daya an gane magana da kyau ku so da aka kowa sai ya kokari ya gyara to shine wancan dawi su suke ce masa bada'ata bihi wa nahnu muqalliduhu kai ka fara mu ko muke koyi da kai sai ya ce wa yanshi unashi ulfitiyani minna mu abinda muka fahimta shine duk wanda ya taso a cikin mu a al'adar garin mu duk wanda ya taso to zaka ga ya taso ne alama kana awwadahu abuhu akan abinda sa ya koya masa idan kana dauko danka kuna zuwa jam'in sallah to zaka ga ya miki haka ne ko ba haka ba in kana kawo shi inda ake karatun alkur'ani za a ga ya miƙe in kana kawo shi gurin wa'azi za a ga miƙe in kana kawo shi gurin ta'alim za a ga miƙe in kana kai shi guraren tafsir za a ga miƙe in za a yi abin alheri na sadaka ko taron alheri ka kai shi gurin taron to a zai tashi ko ka musu irin wannan tarukan zai dinga zuwa ko ba haka bane amma duk abin da ka koya masa sabanin wannan wallahi tallahi in ba Allah ne ya so dan da shirya ba a gaba zai wahala bai koyi wannan abun kuma ta inda zaka gane akwai tufka da warwara a cikin lamuran mu sai ka ga mutum yana kan tafarkin banza kuma yana so yayansa su zamanto mutanen kirki ta ya za a haka ta yi umala sai ga mutu a kaniwood kuma sai ga wai da ɗanta wai da alluwa a hannun ya yi saukar alkur'ani ko ba a samu mataliyar kaniwood yar fim ne fa Ta bar aure tun shekara ashirin da biyar da ta wuce ta haifi 'ya'ya guda biyu maza su ta je ta sa su a makarantar allo ita kuma ta je tana fin tana fin din sai ta tafi gurin bikin saukarsu na alkur'ani sai a ɗauki hotonta da ita da yar da allo a hannunsu an yi masa zanen zayyana an san zayyana aiko wai tana nuna wa cewa ga yarta ta haddasa ƙur'ani har ma an mata sauka ita kuma sauka da ta fa a kaniwu tsakani da Allah gama kwanan nan na samu labarin wani rigima tsakanin wani dan fim da Esther shi ya ce ba za ta yi fim ba ita kuma ta ce billahi allazi la ilaha huwa fim za ta yi har magana ta kai gaban wani babban malami ba sai na faɗi sunan sita ɗin ko kuma wannan akto ɗin ba eh akto don ce masa sita ma ai kuskure ne yawwa wallahi sai musu da ake jarumai kai ka san me ake nufi da jarumi kuwa sai kuma wannan yana daga cikin wala talbisul haqqa bil batil talbisul haqq bil batil ta kuɗa ƙarya da gaskiya mutumin da yake rawa tsirara wai ake cewa jarumi matar da take kada kirjinta da bayanta duniya tana kallo wai ita ake cewa jaruma kai ka san ma'anar jarumi da Hausa wallahi ya kamata mu hausa wannan mu kai ku kara billahi allazi la ilaha illa huwa kuna bata mana yare wallahi to shi wannan akto din gara gara a ce masa akto yawa me za a fassara akto da Hausa ina turawan suke eh dan wasa kawai dan wasan kwaikwayo in ji alaramma <laughs> ruwata an alaramma ala saka alaramma yace dan wasan kwaikwayo gaskiya ne dan wasan kwaikwayo yace ita ba za ta yi ba ta ce ita kuma sai ta yi rigima har ta kai su gaban wani babban malami a ƙasar nan cewa shi bai yi dace sun ba ita kuma ta ce sai ta yi ce to idan ta ce sai ta yi sun zai tsine mata albarka sai ce to don tsinan ne ya tsine wa tsinan ne tsinuwar tsinan ne za ta kama tsinan ne ne na fata an bai magana to shine malamin ya ce to ka ba a hankali ka samu ka shawo kanta da rarrashi da lumana san Allah ya ma albarka yace sannan kai ma kuma ka daina abin da ya shawara guda biyu ka sha kanta kuma kai ma ka tuba ka bari amma ba yadda za a yi kana da'irar abin kuma ka sai ɗanka ba zai shigo ba idan abin banza ne don me yasa kai ta shiga to kun san me ne sun san cewa yan matan da suke zuwa gurin su da wannan ba irin watan gaririyar da ba sa yi da su to don haka yana tsoron kada yarsa ta shigo a dinga ɗiban kwai tara na da ita da haka yake kokarin hana ta shi ne kawai wayan shi una shi ulfitiyani minna alama kala awwada ko abu kana so ɗanka ya zama hafizan qur'ani ka rungumi qur'ani kana so ɗanka ya zama ɗalibin ilimi ka shiga cikin da'irar karatu da ilimi kana so ɗanka ya dinga kiyamun laili ka dinga tahi da kana sallah wani daga cikin magabata ya tara ƴaƴansa yana musu nasiha yace kun ga wa'azin da nake da hudubar da nake da karatun qur'anin da nake da tahin dare da nake yi yace na rantsi da Allah ba iya kaina nake yi wa ba har da ku nake yi yace domin ina yi muku tattalin goban ku ne sakamakon wannan abin da nake in Allah da Allah ba zai bar mun ku lalace ba amma ka zauna ka shantake kuma kana so na ya zama na kirki ƙarya ne wallahi ban gane ko kun fahimta ba to shine anan Allah yake faɗa mana balqalu a'a sun faɗa sun ce inna wajadna aba'ana ala ummatin mun samu iyayenmu ne akan wata ɗabi'a da wata hali da wani yanayi da wata tafiya da wata aƙida wa inna ala asarihim muqtaduna ko kuma mu masu koyi ne da su akan ainihin wato wannan abin da ainihin wato suke yi a wani guri alaramma Allah ya ce wa kazalika ma arsalna min qablika Thank you. ce wa kazalika haka nan kuma ma arsalna min qablika min rasuli ba mu turo wani wani ba da a ka na manzo fi qaryatin a wata alƙarya min nadirin na wani ainihin wato menene mai gargadi illa qala mutrafuha face masu wadatar garin manyan garin shugabannin garin masu kuɗin garin masu mukamin garin masu kima da martabar garin qalu zaka bi sun ce inna wajanna aba ana ala ummati mu mun samu iyayenmu ne akan wata tafiya akan wata aƙida, akan wani suluki akan wani tsari wa inna ala asarihim muhtaduna kuma mu masu shiryuwa ne akan tsarin su tsarin su zamu bi saboda haka wallahi jama'a ma'ajje maganar babanmu ya ce mu yace, ce mu ta ce babbanmu ya ce gidanmu haka suke yi al'adar gidanmu me ne kuma gidanku ai gidanku ba qur'ani bane gidanku ba hadisi bane gidanku ba Allah bane gidanku ba manzan Allah bane haka ne ko ba haka ba kawai tambayar shine ina Allah yace ina annabi yace me Allah yace me manzan Allah yace to idan muka dauki wannan ita ne tsarin mu to za mu gama lafiya bari mu sake maimaita ayoyin nan a karo na biyu Allah yace alam tarau ba ku yi duba bane annallaha sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi Allah madaukakin sarki ya hore muku abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin kasai wa asbaga alaikum ni'amahu kuma ya kwaranyo muku ni'imominsa zahiratan wa batina a zahiri da kuma a fili to menene ni'imar da ake nufi a nan gurin a karo na uku wajen fassara waɗannan ayoyi wasu malamai suka ce wa asbaga alaikum ni'amahu zahiratan ana nufin ni'imar musulunci kowa yana ciki kuma kowa ya yadda musulmi ne ina fata an fahimta haka wasu malamai suka fassara wa batinatan kuma shine ni'imar imani wanda kuma wannan ba wanda zai iya shaidarwa kansa shine imani ne sai dai Allah ya bada shaida a kansa haka ne ko ba haka ba malamai suka ce daidai ne a tambaye ka a ce kai waye ka ce ni musulmi ne wannan kam kar ka tsaya inda inda ko kamun tasha ka faɗa wa kowa cewa kai menene kai musulmi ne amma imani an tambaye ka yaya an ta mu'min sai ka muna fata dai muna fata mu zama mu'minai shi imani Allah ne ke shaidar da bawa cewa shi mu'mini ne duk wata ya ayyu allazina amanu da kasan Allah ya faɗa a cikin alqur'ani to da musulmi ake sannan kuma da mu'minan ake ina fata an fahimta amma sai wanda ya amsa wannan sunan bisa ga imaninsa bisa ga takawarsa bisa ga tsoron Allahnsa bisa ga biyayyarsa bisa ga ɗa'arsa. ina fata an gane amma in bai amsa ba to wasu ne za su amsa wannan suna na imani amma shi ba zai amsa ba to da haka suka ce ni'ima ta zahiri da Allah yake magana anan ita ce ni'imar musulunci da kowa yake ciki ni'ima ta batini kuma ita ce ni'imar imani wanda sai Allah ne zai shaidu wala mai imani ne ba lalle bane shi ya shaidi kansa ina fata an gane ko me yace musu Allah ya ce qalatul a'rabu larabawan ƙauye suka ce na mun yi imani Allah ya ce kullam tu'minu ka ce musu ya kai annabi Muhammadu ba ku yi riga kuka yi imani ba tukunna walakin qulu aslamna ku ce dai mun musulunta ina fata an fahimta ka duba yadda Allah yake yi wa mutane sai muhammad da gyaran kafire su ka ce ka yi imani Allah ya ce a da ka sade kai dai musulmi ne ban yadda kai mumini bane tukunna ka bari ni da kaina in yadda kai mumini ne walakin qulu qulu aslamna ku ce dai mun musulunta walamma da kulil iman fi qulubikum Allah ya ce har yanzu imani bai shiga cikin zuciya ku ba tukunna amma dai kuna nan a cikin da'irar musulunci to ai mu gode wa Allah man Allah ya karbe mu musulman wallahi domin in dai ya yarda mu musulmin to ba za mu shiga wuta ba aljanna za mu shiga wallahi ko a wannan da'irar Allah ya karbe ka ya karbe ni na rantsi da Allah mun hai Allah ya yarda mu musulmi ne na rantsi da Allah mun hai amma ka dinga zaton cewa wai kai mumini ne in a lallaba dai a shiga musuluncin a tabbata a musuluncin imani kuma ai ta aiki yawan aikinka yanzu idan ka zama abin nan ka zama ka zama abin nan ka gama primary school ka gama secondary school ka zo kai digiri haka ne kai masters ko kuma ka zo kai doctorin digiri duk wannan kana iya cewa kai doctor ne kai waye amma professor fa ba aikata aikatan ka ne zai sa a tabbatar ma ba Tesis ɗinka da rubuta rubutanka haka ne ko ba haka ba ai ta ɗiban kwai kar tsina na wani yayi shekara bakwai yana abu ɗaya har yanzu ba a yi approving cewa ya zama professor ba sai dai a ce associate professor to kai yanzu associate mu'mini ne baka zama mu'minin ba tukunna sai Allah ya sa hannu sai tesis ɗinka sun samu karɓuwa tukunna sai rubuce ka Allah ya yi sam a kan shi sannan sai a ce to an yi maka fasin out ta zama mumini to wannan kuma ba wanda ya sani sai waye dan haka dukkan mu duniya gaba ɗaya musulmai sunan mu ba wanda ya isa ya amsa sunan mumini in ba annabawa da manzanni da sahabban annabi Muhammadu ba su kadai ne daga an ce ya ayu allazina amanu na zauna zai miki na kwanta zai tashi wanda ke magana zai shiru wanda ke cikin gida zai miƙe zaune da su ake idan an ce ya ayyuhal ladina amanu amma ba da ni ake ba da kai ake ba mu idan mun bi tafarkin su fa in amanu bi misli ma amantum bihi فسيكفيكهم hmm. الله Allah ce fa in amanu bi misli ma amantum bihi idan sun yi imani da irin abin da ku sahabbai kuka yi imani da ki faqad hitadautu sun shiri su ma alheri ya same su ina fata an fahimta ni'imar Allah ta sauka gare su in suka yi imani da irin abin da kuka yi imani da shi wa in tawallau in ku suka juya wa Allah baya Allah ya ce fa inna ma hum fi shiqaqin suna cikin tashin hankali da sabani da bala'i da masifa Allah ka raba mu da bala'i da masifa Allah ya ce fa sayakfikahumullah Allah zai isar maka da makircin kafirai wa huwa sami'ul alim Allah shine mai ji kuma shine ainihin wato masani to dan haka Allah madaukakin sarki malamai suka ce wannan ita ne ni'imar da ake nufi a nan gurin ramma Allah ya faɗa mana cikin suratu ali imran yace wa tasamu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu Mm. Allah ce wa mu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu ku rike igiyar Allah gaba ɗayan ku kar ku rarraba ita ce igiyar musulunci igiyar mika wa Allah wuya ina fata an fahimta sai Allah ya ce wadhkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar da Allah yayi akan ku id kuntum a'da'an fa allafa baina qulubikum bayan da kuna makiyan juna amma daga baya sai Allah madaukakin sarki ya zo ya hada kanku idan ka je ka bi tarihin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da wanda suka yi rayuwa tare da shi wallahi tallahi ba za ka taba samun ba za ka taba tsammanin al'umma za ta zo ta zauna ɗaya ana gefen ɗaya ɗaya yana gefen ɗaya ana zaune lafiya ba domin suna iya taruwa ana cikin hira kawai wani magana zai faɗa sai ta ɓata wani rai kawai kowa sai zara takumi shi kenan yaƙi ya ɓare kuma sai a yi kwana arba'in ana yi ba a gama ba ina fata an fahimci magana amma duk da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya zo Allah ya ce sai na haɗa kanku akan tafarkin Allah na haɗa kanku akan musulunci na haɗa kanku a ƙarƙashin tutar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ta la ilaha illallah Muhammadur rasulullah an gane magana da ke ko Allah ya ce fa asbahatum bi ni'matihi ikhwana kuka wayi gari da ni'imar Allah kuna ƴan uwan juna fa asbahatum bi ni'matihi ikhwana Allah ya ce kuntum ala shafa hufratin minan nari da kuna bakin gabar fadawa cikin wutar jahannama Allah ya ce fa an qazakum minha Allah sai ya tseratar da ku Allah mun gode ma daga tseratar da mu daga wuta Allah ka ƙara ne santa mu daga wutar jahannama Allah ya ce kazalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun haka dan Allah yake shiryar da ku ko yake bayyana muku ayoyinsa ko za ku zamanto cikakkun shiryayyu a cikin suratul ma'ida al Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu zkuru ni'matallahi alaykum ce ya ayyuhal ladzina amanu dhkuru lahi alaikum ya kuma su imani ku tuna ni'imar da Allah madaukakin sarki ya akan ku kaga dai ana ta magana ne akan ni'ima ta musulunci ni'ima ta addini ni'ima ta zaman lafiya babu abin da ya kai ta alheri ina fata an fahimci magana shi yasa Allah madaukakin sarki ce li ilahi quraishin mhm, mhm. Allah ce li ilahi quraihin saboda sabon quraishawa ilafihim rihlatash shita'i was-sayf saban su na tafiyar zamanin bazara da kuma zamanin damuna na fata an fahimta zamanin damuna da zamanin rani saboda suna harkar kasuwanci suna cikin wannan advantage din wajen su sayo ko su sayar Allah madaukakin sarki ya ambata musu wannan ni'ima da Allah ya musu ila bihim rihlatash shita'i was-sayf ya Allah ya ce fal ya'budu rabb hadzal bayt to saboda wannan ni'imar da na musu su yi kokari su bauta wa ubangijin wannan ɗaki shi ne ɗakin ka'aba ina fata an fahimci magana allazi at'amahum min ju'i wanda ya kosar da su daga yunwa da mutane ne mayunwata mutane ne ba su da komai ina fata an fahimci magana wajin ne ghairi zi inda baitihil muharraf guri ne wanda babu shuka ba komai amma Allah ya ce duk da haka sanda ne wayarin din kayan abinci da kayan karau malam yanzu ka je Saudiya kaga yadda suke morewa malam idan kana tafiya za ka yi tafiyar kilomita goma sha biyar ashirin talatin wallahi malam baka ga guri mai duhuwa mai yabanya da ya kai hekta ɗaya ba hekta ɗaya ba za ka gani ba ko ina a bushe yake amma babu nau'in kuma kayan abincin da babu a ƙasa ku da kuke noman sai ku je gurin su ku samu kayan amfani cikin sauƙi kuma ku da kuke noman sai ku je gurin su ku samu nan kuma ba ku da shi ku kuma ga ƙasar noman Allah ya hana ku bala'i da ɗeraye da mugayen shugabanni duk sun rikita al'amura saboda ba zaman lafiya ai sai akwai shugabanci mai kyau da kuma zaman lafiya ne ake moran ni'imar ƙasa haka ne ko ba haka ba to su duk da ba su da ƙasar noma da Allah ya zaunar da su lafiya ya zaunar da su cikin nutsuwa sai ga kayan alatu da kai wallahi malai idan aka daga maka wani mangoro a Saudiya za dauka daga daga sama aka jefo shi wallahi alaramma malam mangoro da ya kai yayi kan alaramman nan wallahi Allah <laughs> Awa, ba alaramma ce Allah kai mu wallahi malam ayaba malam zaka ganta narkeciya malam zunduma zunduma haka zaka gansu malam Lemu, nan ne ake shan lemu, kana kana yanka abin nan in ka sha tsami su bin leman su zaki ne ni ban taba shan lemo mai tsami a Saudiya ba wallahi a barba wannan ba kana sa kana kana roƙon me abin da Allah ba ta tsami dai ina yana aka raba kallan Allah da ba tsami banda Saudiya wallahi zazzaka afin dinsu ga shinkafa kaza ma'a shayi duk Allah ya ɗebe min ku gaba ɗaya kai min kutan wallahi eh, kowa ya zai more ko da sau goma goma ne Allah ya kai min ku umara biyar hajji biyar ya Allah duk fuskokin nan hajji biyar umara biyar kowannen muka samu ya Allah mun gode maka <laughs> amin amin to wannan shine saboda haka Allah madaukakin sarki ya bayyana mana ni'imomin da ya musu yace fal ya'budu rabb hadzal bait fa yace allazi at'amahum min zuƙin wanda ya siyar da su daga yunwa wa amanahum min khawfin kuma ya amintar da su daga tsoro babu tsoro a Saudiya za ka yi tafiya kilomita ɗari biyar malam wallahi ba magana ɗan fashe ba akuya ba za ta gangaro ma kan titi ba tun daga makka har madina kusan kilomita ɗari hudu da tasa'in da wani abu kusan kilomita ɗari biyar malam waya aka sa aka yi fensin tsakanin jeji da kan titi waya ce malam aka yi fensin ba wanda ya isa ya gangaro ya tsallako ya zo maka kan titi babu shi in ka ga hafa da kawai kai ka kada kanka ba wanda zai kada kai wallahi tallahi mala Allah ya kebo bayi kamar hanyar duku <laughs> Allah ya gyara mana hanyar duku da hanyar bauti ina fata an fahimta wallahi malam fil alaramma waya aka samu wanda kana hango cikin jejin daga cikin wayar za ka ga biransu ga sunan sun zo bakin wayoyin sun tsaya ba za su tsallako kan hanya ba raƙuma suna kiwo za ka gansu sun zo har bakin wayar amma ba wanda ya isa ya tsallako kan titi haka za ka wuce lami lafiya tituna kuma malam narka narkar tituna malam kana yin tafiyar rabin kilomita kilomita biyu uku sai ga fly over wata kaya haka wata ta yi haka wata ta yi haka wata ta yi haka fulayin over ta ko ta ina mana ba komai sannan kuma wallahi daga kaji tafiya kilomita uku hudu sai ka ga abin nan rossofi sai ka ga faya sabi sai ka ga wane ne wai a hakan kuma ana ta kokarin ai tattalin in wani abu ya faru ya za a kawo maka daukin gaggawa ambulance ɗinsu na ɗaukar abin nan marar lafiya ko mai ciwo in ka shiga ba za ka so fita ba na rintsi da Allah <laughs> ga firiza a cikin malam ga AC tana tashi ga abinci kala-kala ga dabino kala-kala ga nau'ukan shayi ga apple ga ga ga komai malam inta kuma wani malam lafiya za a ɗauka kai Allah ka sheba ma a Najeriya ya Allah Allah ka sheba ma a Najeriya ya Allah <laughs> muna shan daka ya Allah Allah ka kwato ma a hannun waɗannan mugaye ya Allah Allah ka kawo mana shugabannin arziki ya Allah mutanen kirki wanda za su taimake mu ya Allah amma Allah ana gara mu a kasan nan wallahi wallahi tallahi muna shan kula ke billahi lillahi muna da kowa wallahi Allah ka kwato mu ya Allah shi ne Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya kuma su imani uzkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar da Allah ya akan ku in hamma qaumun an yabsutu ilaikum lokacin da wasu mutane suka yi shirin su shimfiɗa hannayensu akan ku su shimfiɗa ƙarfinsu da makamansu akan ku ina fata an fahimta an gane magana da ke ko an yi fudu alaikum aydiyahum fa kaffa aydiyahum ankum ankum sai Allah ya kame hannayensu gabarun ku Allah ya ce wattaqullaha ku ji tsoron Allah wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun ga Allah ne ya kamata mu'minin su dogara alaran ma a cikin Ali Imran aya ta 28 yace alam tara ilal ladina baddalu ni'matallahi surat Ibrahim kai afwa jahannama aya ta alam tara ila allazina baddalu ni'matallah ba kai duba bane zuwa ga waɗanda suka canza ni'imar Allah kufuran suka maida ita butulci da cewa Allah wa ahallu qaumahum daral bawar suka sauke mutanen su a gidan bala'i ma'ana Allah ya ma ni'ima ko ta musulunci wallahi jama'a kaga kasancewar mu akan tafarkin nan na manzon Allah na rantse da Allah babu abin da ya fi shi alheri kai hakuri ko da baka da wasu abubuwa na more rayuwa ka jure ka jajirce ka ci gaba da zama akan wannan tafarki in Allah ya yarda akwai alkhairi duniya da lahira in Allah ya yarda Allah ya ce alam na, ila allazina baddalu ni'matallahi kufran ba kai duba bane zuwa ga waɗanda suka canja ni'imar Allah ta zama kafirci Allah ya ce wa ahallu qaumahum daral bawar suka soke mutanansu a gidan masifa da bala'i Allah ya ce jahannama yaslaunaha wa bi'sal qarar wutar jahannama ita ce makomarsu tir da matabbata kuma ta zamanto ita ce wutar jahannama Allah ka raba mu da wuta ya Allah dan haka Allah subhanahu wata'ala yace wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah lokacin da kace musu ku bi abinda Allah madaukakin sarki saukar qalu sai kazo sun ce maka bal nattabi'u ma alfayna ma wadna alaihi aba'ana a'a za mu ba abinda iyayenmu muka same su akai Allah yace awalau kana shaytanu ko da ku shaidan ya du'uhum yana kiran waɗannan iyayen naku ila azabi sa'ir zuwa azaba wacce take mai ruruwa mai balbaluwa sai kun bi su dole Allah ya ce bai kamata ku yi mun haka ba Allah madaukakin sarki ya datar da mu ku yi hakuri da ma za mu dakata anan saboda kurewar lokaci kuma muna da abubuwa da za mu karanta kuma suna da yawa mun yana ta barin abubuwa ba ma karanta su gaskiya abubuwan su kan yawa su taru da haka za mu takaita anan duk da lokacin mu da dan saura a ah, babu ibrahim ka tura maganan gudunmuwa ko to masha Allah wayo gudunmuwar mu ba ta da yawa sosai akwai wani rahama muhammad ta turo mana da naira dubu ɗaya akwai musa muhammad ya turo naira ɗari biyar akwai abubakar umar ya turo naira dubu ɗaya akwai maryam idris ta turo naira ɗari hudu akwai abdulwahab abubakar ya turo naira dubu uku akwai abdullahi ibrahim ya turo naira dubu ɗaya sai adamu ibrahim ya turo naira ɗari biyar sai fatima jalo ta turo naira ɗari biyar hafsat abdulsalam ta turo naira ɗari biyar nasiru adamu ya turo naira ɗari biyar idris adamu ya turo naira ɗari uku juma muhammad ya turo naira dubu biyu mahaifiyata da kishiyarta wato ya turo wannan a yi addu'a tsakanin mahaifiyarsa da kishiyarsa allah ya zaunar da su lafiya allah ya kara mana lafiya da zaman lafiya da su gabaki ɗaya da gidajenmu da iyalanmu gaba ɗaya da 'ya'yanmu da matanmu gaba ɗaya ta turo naira dubu biyu to Allah ya amsa wannan addu'a na fata an fahimta sannan wani bawan Allah Allah ya wani bawan Allah ya kawo alqur'ani wani bawan Allah ya kawo qur'ani ko bi ɗaya ne ko suna da yawa to to Allah ya saka musu da alkhairi wani bawan Allah ya turo naira hamsin Allah ya saka da alkhairi a saka mahaifina a addu'a ya turo a sa mahaifinsa a addu'a haka ake so ka dinga turowa kana cewa a sa mahaifiyarka ko mahaifinka ko gidanka ko ƴaƴanka ko matanka ko yan uwanka ko makotanka ko dai wani abu harkar kasuwarka ka turo sadaka ka ce a sana addu'a jama'a sadaka maganin musifa ne kuma wannan addu'ar da muke yi mutane suna ganin sa kamar abin raina na rantse da Allah ba abin rainawa ba ce wallahi a dalilin wannan abin da ake wani bukatar sa ta biya kenan har abadan abidina saboda baki ne Allah da ya kada ya san adadin ku a nan gurin wani kawai jira Allah yake ya ce amin din yana cewa amin to buƙatar waɗannan mutane gaba ɗaya ta biya kuma shi ma kansa bai san kansa ba bai san darajar da ƙimar da Allah ya mar ba to da Allah kar mu dinga raina irin waɗannan abubuwa suna da muhimmanci kwarai da gaske kana da damuwa turo sadaka ka ce ayi addu'a wallahi sai kaga cikin kankanin lokaci Allah ya biya mana bukata Allah ya biya mana sannan a saka yayana ka gani ko a addu'a soja ne a Maiduguri Allahu akbar ka gani shi yana cin zuciya tana tana tare da shi yayansa ne soja ya san cewa komai na iya faruwa ya turo da naira ɗari ta a sashi addu'a Allah ya dawo da su lafiya muna na? sun tsira ne ko to kajima an kai musu hari ne ma shi Allah ya kubutar da shi to Allah ya kubutar da sojojin na Najeriya gaba daya daga hannun yan ta'adda Allah ya kare mana mutuncin su da imanin su da matsayin su da dukkanin jami'an tsaron mu da suke bada gudunmawa wa al'umma da addini Allah ya kare mana rayukan su da mutuncin su da imanin su gaba ɗaya. to shi ne ya tura naira ɗari Allah ya kiyaye shi wata baiwar Allah ta tura naira ɗari da talatin wani bawan Allah ya tura naira ɗari biyar Allah ya saka da alkhairi total abin da muka samu a yau naira dubu goma sha uku da ɗari tara da naira tamanin lissafinmu na jiya naira miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu da arba'in da bakwai da naira ɗari hudu da sittin da biyar grand total ɗinmu gaba ɗaya idan an haɗa da na yau ya zama naira miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu da sittin da ɗaya da ainihin wato 445 abubakar ya yaya arabi dai shine foundation shine sunan account din unity bank shine bankin da ake saka wannan gudunmawa account number din kuma 0052120730 0052120730. akwai wacce aka cuta wato akwai wata mata ne jama'a wasu bayan Allah ɗan uwanta suka haɗa masa kuɗi naira dubu ɗari biyar tana kasuwancin zannuwa wallahi kawai sai ta gamu da wata yar damfara ta zo ta ɗebi zannuwa ta an wa matan nan malam gaba ɗaya ta tattara zannuwan nan ta gudu da su yanzu ta yi dis a siya an nene ta sama ko ƙasa a rasa tana buƙatar addu'ar ma Allah ya kwato mata haƙƙinta a hannun wannan baiwar Allah Allah ya kwato mata hakinta a hannun wannan baiwar Allah kuma ku dinga hataka da wanda kuke hulɗar kasuwanci da su mutane suna nan yanzu sun kasa on online business a'a a dinga advertising a dinga advert na advert na harkar kasuwanci online mutum kawai zai tura sa yanzu kwanan nan akwai kes ɗin da nake yi kes ɗin ya shafi wani kanwar wani ne daga cikin wasu malamai na ƙasar nan wallahi ba sai na faɗa muku waye ba kusan dai akwai jarabawa kanwarsu ne kuma malami ne mai da'awa wallahi malam kawai sai shi wanda ka damfara din sai ga hoto na da malamin sai ce to alhamdulillah faduwa ta zo dab da zama sai kira ni a waya yace to malam ka san wani ne nake kwarai da gaske baka ga hoton mu tare da shi ba yace lallai malam Aminu ga malam Aminu shi ya fara kira yayi magana da shi sannan malam Aminu ya hada ni da shi muka yi magana wallahi baiwar Allah na haka ta tutu mutanen nan naira kusan miliyan uku da dubu ɗari biyar da sunan adashi wallahi mala to abin da ya bani mamaki nace masa ku gaurakan ina ne kawai mutum ya zo ya saka cewa akwai adahen miliyan ɗaya akwai adahen dubu ɗari biyar biyar kawai don ya sama bibiyan ɗinsa da waye kawai ka tura mara kuɗi karan waka ne tije ka suna tura kuɗi da hida abokinsa har yau tage ta da ɗaukar wayarsu to akwai majamfara suna nan kata kata suna cutar mutane dole sai an ba a hankali kana harkar kasuwa ka ba a hankali yanzu ni ina ina cikin bukatar addu'a kawai ban gaya muku bane amma yanzu tun da magana ta zo da magana zan faɗa saboda magana da muka faɗa da cewa ba mu san ba mu san menene a bakin wa Allah zai karba ba akwai wanda muke yin business da na kayan abinci mu da muna harkar gyada da shi to idan season na gyada ya kare sai mu juya mu koma wani abu daban da shi to kwanan nan ni bai gaya min ba bai shawara da ni ba sai ya dauki dukiyar da muke aiki da ita muke kasuwa da ita sai je saro masara tunda a wasu gurare tana da sauki akan munan gombe akan in ya kawo ta nan zai sai da ita da dan farashi mai kauri sai a ribar da take sama ba wai mu saya mu ajiye kamar yadda wasu ke yi ba a'a mu je mu sayo a wani guri mu kai wani guri mu sayar a ya halatta ai ko halaran ma to matsalar shine bai shawara da ni ba kawai ya je so masara buhu ɗari da kuɗi na kuɗi na da ka sani kuɗi na wallahi kuɗi ya sai buhu ɗari da ya saya sai ya saka ta a irin direbobi na me kayan ƙari da ake cewa kayan ƙari ko ka san ba sa ɗauka abin nan idan misali trailer ba ta cika gaba ɗaya ba ana sa mata mai buhu hamsin ya kawo mai buhu ɗari ya kawo mai buhu kaza a suna ce masa kayan ƙari to har yau dai kusan sati uku yanzu tun kafin ramadan da kusan kwana biyar har yau babu labarinsa direban tun da ya murda teri ya yi fafafafafafafafa ya yi haka wallahi so kaga ban sanar da ku wannan ba yasa da kuke ganin mu ba ma ba da damuwa bane kawai jajircewa ne da dannewa da haɗiyewa wallahi ta sa ba za ku gane mana da matsala ba amma muna da matsaloli da yawa kawai ba ma faɗa mutane Allah kawai muke gayawa yanzu wani ne ba zai iya bacci ba ko ba haka bane alaramma ni kuma ga nan gar to sama da kayan miliyan biyu sama da kayan miliyan biyu to saboda haka a sama addu'a Allah ya fitar da wannan kaya Allah ya dawo da su kuma Allah ya sa a gano wannan ainihin wato direba da ya mana wannan alkawaiwai ne din <laughs> Allah ya datar da mu eh amin sun ma'ani so muna addu'a duk masu matsaloli irin wannan da makamantansu Allah ya kubutar da su Allah ya dawo da su cikin hayyacin su Allah kuma ya karba mana bukatunmu na alkhairi ya biya mana bukatunmu na alkhairi Allah ya yi mana damuwoyi to wani ya kawo naira ɗari biyar ya ce a sashi addu'a Allah ya saka masa da alkhairi ya biya masa bukatunsa na alkhairi Allah ka sa mu gama da duniya lafiya gobe in mun zo za mu ɗora a jan gaba insha Allah